ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا بيو زوات ربيع الثاني أبو هودي من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu ma'ana yau biyu yawa ce a eh, biyu ga wata rabin tsari a eh, rabi na biyu kaga kenan bayan jira a ɗaukar lafallama shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu ba irin wannan lokaci in an ga wata ana buƙatar addu'a الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله أتكلم إداءات الرحمن لأهل الإيمان كراي كراي لأن ما في إيماني wanda a shi abubakar jabir al-jari rahimahullah ya tattara su a cikin littafi da tafi da asu rahman bi ahli iman kuma yanzu duka duniyar ta koma a tafin hannu da shi ma ga application da aka tattara mawdu'atu ne da asu rahman duka wannan yayin da bi na amanu suka sanya shi ta usulubi daban-daban duka ya yi wallazi na amanu ya yi wallazi na amanu in ma ka bi sura sura kana latsa shi albaku bin sura zai fito maka da surorin duk wata sura da ka latsa suratul baqara zai fito maka da iya ya yi wallazi na amanu da ke ciki in ka latsa ya a suratul ali mara za ta fito maka da iya ya yi wallazi na amanu da ke ciki kuma in oda gwargwadon da suka zo sai ce maka aya ta ɗari aya ta ɗari da biyu aya ta ɗari da sha takwas suratul ali imran ga shi ne dai to nan muna cikin suratul baqara har yanzu kira na farko aya ta ɗari da hudu sai kira na biyu يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن da مع الصابرين آية تقريبا خمسين دقيقة كرا دقيقة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون آية تسعين السبعين بيو في كرة نبدو آية تسعين السبعين تقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى نبيا أبن جيشا في أزمي سيدة كمالين تقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نشد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نبقوا إذا مكت آية وانت مثلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم هم الظالمون Allah ya kira masu imani cewa an fi kumin ma razaqnakum ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku da shi mana arzikin da ake kenan na Allah ne to Allah ce mu ciyar daga abin da Allah ya bamu min qabli an yi a ya'tiya yawmun la bay'un fihi kafin wata rana ta zo ranar da babu cinikayya a ciki wala kullatun sannan babu wani abokantaka wala shafa'a sannan babu ceto sai ceton da Allah ya bin yake wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne azzalimai mana wancan karin kenan mun kwadaitar da juna akan ciyarwa to har yanzu dai maganar ciyarwa bai kare ba kira na takwas Allah ya ce abinda muka ciyar kuma kada mu bata shi kada mu ɓata sadakokinmu ma'ana mu yi maintaining ɗinsu har mu same su a mizani idan yana ɗaya daga cikin falalolin sadaka a sallallahu alaihi wasallam ce wa sadaqatu burhanun sadaka hujja ce ma'ana an kai aka tambaye ka ba kiyama kai ina ka ciyar da dukiyarka ce ya Allah na yi sadaka ce ya Allah na taimaka to zai zama hujja da yi ne to haka nan za ka same shi a mizanin ka ma'aurin ka yi nauyi kamar da Allah ke gaya mana a wannan sura masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وهذا من بكين يا أيها الذين آمنوا الله من جمع ربك يا كرام كنا نشقر يا أيها الذين آمنوا لا تنقل يا أيها تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ne girma da kuka kira da tabbas ya ayyuhan na amanu ya zo masu imani to an kira wannan ba aka ce wai eh ga mu ba sai Allahumma zayyinna bi dinil iman wa ja'alna hudatan muhtadin ya ayyuhan na amanu ya kuma su imani da kuka yi Allah shi shine mahalicin kuma Allah sallallahu alaihi shi ne mai ku sannan kuka yi yadda addinin islam shine addinin ku ya na ladina amanu la tubtilu sadaqatikum to sadakokin da Allah ke ta umarni a yi to kada ku bata sadakokinku ai ujuwaha kada ku ɓata ladaddakin sadakokin yanzu nan kayi sadaka ai an riga an cinye me yake gurin Allah ladan sadakar shine ke gurin Allah mai girma da baka ladan kuma shi ne Allah ke gaya mana a wannan shafin a wanda maka karanta ke na mazalu da zina yi jibuna amma da wani fi sabilillah ka masali habbatin ambatat sab'a zanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba mana ka bada naira ɗaya. to sai ya zama ka matsari habbatin an matattaba a sanabil sai ya zama yi tsarin to sannan kowanne a cikin bakwai bakwai din nan fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai zama kuma times nawa times ɗari ɗari ke to kaga kenan kowace naira za ta koma naira nawa ɗari bakwai bakwai kai mu da an ce Allah kudin zai bayar sai ya kake ganin yadda za mu dinga ciyarwa duk wata naira an ka ce da ita za a bakwai kuma ba haka ba ma wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninnin kama wanda yake so mana wani ba zai tsaya ɗari bakwai ba sai ya koma dubu bakwai naira ɗaya sai a baka dubu bakwai wani kuma sai ya ninka mai fiye da haka a dubu ɗari bakwai wallahu yudha'ifu liman yasha wajen ladan sadaka ke Allah yana ninnin kama wanda yake so wani kuma sai ya koma miliyan bakwai ga shi dai miliyan saba'in wallahu yudha'ifu liman sha Allah yana nunin kama wanda ke so wallahu wasi'un alim wannan kenan ya ayyuhal ladina amanu la ilu sadakatiku kada ku bata ladaddakin sadakokinku ya sadaka take lalacewa yadda ce bilmanni ta hanyar gori ka bayar kuma sai ka ta. a tuni ka kadai ne ya kudi ku je gurin masu kudin gwagwa ko za su taimaka muku mana bilmanni duk abin da ya taso sai an zo wuri na ni ne kadai ne kudi ni ne kadai ban san zafin kudi ba bilmanni Ku kai wannan ma'ana dan sadakar ka fata ke ka ga yanzu ba sadakan ba ni maintaining din ladaddakin bilmanni ɗaya yake mana almannu yana ɓata sadaka ke gori yana ɓata sadaka to ai da ba dan ni ba ai da masallacin na kuma ba gina shi ba da ba dan ni ba ma to ai fetur din ma da ake sawa to ai da tuntuni ma an daina yi to da ba dan kai ba da kaza kaza da to shi kenan ladan ya rushe kaga kayan ki mai yawa amma harshe cikin sakon ɗaya sakon biyu ya rusa maka aikin gaba ɗaya sai ce wani aga ko cutarwa ka ba shi sannan kuma kana cutar da shi a wancan fasirar wanda muka taimaka ma ɗin nan eh wancan ne wanda ba shi da abincin da muka yi ko kai ko wakilin ka muka taimaka mai eh ka cutar ba na ke nan ladan ya wuce to sai Allah ya kwatance da kamar wanda ladan shi daman babu sai ce kallabi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar wanda yake ciyar da ay kallabi ay ka ibtali nafaqatan ladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar wanda zai ciyar da dukiyar shi da riya shi ma aikin shi yaya ya rushe yanzu an gaya mana mutane uku kenan da ayyukan su ne na farko wanda zai bata shi da man gori na biyu wanda zai bata shi da cutarwa na uku wanda zai bata shi da iya da kuma ka duba yanayin kewan namu mafi yawanci kamar riyan ta fi ƙarfi yanzu na kana neman fi sabilillahi a yi na fi sabilillahi sosai sosai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin mutum ya yi sadaka hatta ta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har hannun hagun ka kakkasar abin da daman ka ta bayan kaga akwai ikilasi a daban da yawanci ba ma gamsuwa da haka sai dai a ce yanzu akwai kiblonta yau to kiblonta nawa ka bayar ina ba da miliyan goma sai Allahu akbar jama'a Allahu akbar eh to sai mataimakin shi nawa zai bayar to sai ya kokari ya danne shi kuma na farkon ito ya ba da miliyan ashirin Allahu akbar yawan su ga yadda ake sadakokin kenan ana so a faɗa don mutane da yayi a ta da su amma babu ta wanda zai fi wannan wa rajulun ka saddaqa bi sadaqatin ta aksaha za ka samu su ko miliyan yau za su bayar sai wani bawan Allah ya ba da miliyan Wa hmm. waye bawan Allah ba kai ji ba